muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu a daidai wannan wayewar gari a daidai wannan lokaci don in gabatar da wani tsokaci ga al'umma da kuma jan hankali ga matasanmu na har yanzu dai kan abin da ke faruwa tsakanin dr idris abdulaziz da kuma al'ummar jihar bauchi da malamanta da kuma mahukuntanta a maganganun da ne a baya ya fito ya yi magana amma yana cewa ba zai yi magana akan abin da na faɗi ba yana da waɗansu da ya shirya da su mayar da martani to alhamdulillah duka abubuwan da na faɗa masha Allahu babu ɗaya abin da shi ya karyata ko su wanda ya wakilta su wakilce shi wajen mayar da martani suka karyata kuma duk wanda ya magana ya yi magana amma bai iya cewa abin da na faɗan nan ba haka ba ne ba ran da gwamna mai girma gwamna ya rantsar da mu a transition committee kwamitin karɓar mulki ni ne na bude taron wannan rana da addu'a kuma ni ne na rufe taron da addu'a kuma shi ma da din yana gurin tare aka rantsar da mu ba karya cikin wannan magana sannan shi ya zama ciyaman na kwamitin kandin oba na karɓar mulki a subib inda farfeso ya haye ya riƙe wannan abin kowa ya sani abu ne da yake tabbatacce babu wani abu a ciki sannan abinda wasu daga cikin magoya bayansa ko cewa ce su suka faɗa na saƙo sun tabbatar da abinda na faɗi gaskiya ne to abu da ya kamata kowane mutum ya gane cewa idan kai mabiyi ne ko mai goyon baya ne ga gwamnati to ba fa lallai ne duk inda kake so ya zama ka samu ba abinda ka nema ba lallai ne ka samu ba yiwuwa za ka nemi wani abu su kuma gwamnatin su ga wani abun da ya fi dacewa su baka to ba daidai bane ka zo ka ce baka yarda da abin da aka baka ba ko abin da baka baka so har ka zo kana magana cewa wanda Allah ya ba shi rago don an ce ba da kai da kafa ne matsala ai ba matsala kuma a cikin gwamnatin nan da ake yi akwai almajiranka waɗanda aka ba su a na kwamishina a cikin gwamnatin nan mai girma gwamna ya bayar domin adalcinsa domin ya ga cewa yana adalci ma waɗanda suka zaɓe shi kuma yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen yin wannan adalcin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ya ƙara tabbatar da bugabugansa akan abin da ya shafi adalci wa jama'an da yake mulka mai girma gwamna adali ne na jagora nan da ɗaya wajen adalci na jagorancinsa sai dai wanda bai fahimce shi ba sai dai wanda bai gane shi ba amma ya ci zaɓe ne a 2019 da ƙuri'an ƙananan hukumomi bakwai amma duka ƙananan hukumomin mu ashirin ba inda bai kai musu ayyukan raya ƙasa na gagara ba ba don haka ba daidai ba ne don kai kaɗan ka ba a maka abu ba ka ɗauki ɗawainiya da lokacin cewa za ka ci masu mulki ko gwamnati ko jama'ar da suke tare da gwamnatin wannan kuskure ne kuma idan za a gaya mutum gaskiya wajibi ne a fito a gaya masa wannan tsari da ake kai ya saba wa tsari zamantakewa ya kuma tsaba wa tsari na addini ya kuma saba wa tsari na mu'amala tsakanin mutane a ka ko a mimbarinka ka yi hisabi wa mai girma gwamna har sau uku ko sau biyu wannan hisabi ka kira ko da suna da ka yi masa hisabi to Allah da ikonsa hisabin da ka yi masa sai kai ma Allah ya maka naka hisabin kuma Allah ya tseratar da mai girma gwamna daga duk wani abin da kake fatan ya same shi bai same shi ba Allah ya ba shi nasara dama nasara daga Allah ne a cikin suratul Ali Imran Allah da kansa yace shi ke ba da mulki ga wanda ya so ya kuma karba a hannun wanda ya so wanda ya imani da Allah da Alkur'ani sanda aka yi gwagwarmaya na neman mulki Allah ba ma wani to hakuri ake yi a aje kayan faɗa a sallama abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a yi ɗa'a wa shugabanni wannan koyarwa ce ta manzon Allah kuma wannan haka yake a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa umarninsa mutum yana da dama ya faɗi wani abin da ya ga an yi kuskure amma ya zanto faɗar maganar ta hanyar hikima da yadda wadda za a faɗa masa za su fahimta amma faɗar magana da kausasa harshe ko faɗar magana da muzanta mutum wannan kuskure ne a ka'ida ta zamantakewa da ka'ida ta addinin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya kamata mutane su fahimci wannan ko ba daidai ba ne a cigaba tafiya a haka magana na gaba wanda shi Dr. Idris ya yayi shine cewa malaman Bauchi ne suka tayar ko suka ziga gwamnati suka aka tada boko haram har aka kashe yara mahaddata sama da mutum saba'in to wannan magana da ya faɗa ba gaskiya ba ne jama'a wallahi kar ku ɗauka wai cin fuska ne a'a abin da malam ya faɗa ba haka bane kuma shi ma ya san wallahi billahi ba haka bane amma ga tambayoyi guda biyu ko uku na farko tsakani da Allah a ina ya samu adadin waɗanda aka kashe ya ji ya ga ne da idonsa ko kuma hukuma ce ta sanar da an kashe mutum saba'in mahaddatar alkur'ani wadda yake da wata shaida da dacacciya karɓaɓɓiya daga hukuma cewa an kashe mutane saba'in to ba wani abu ya sa ya kawo maganan ba illa ƙoƙarin haddasa husuma da tashin tashina na abin da dama yana daga cikin ɗabi'u da al'adun waɗansu mutane waɗanda su suna da burin a samu yamutsi a cikin al'umma wadda wannan kuskure ne kowane mutum mai hankali kuma babba yana da kyau ya zama jagora wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna a tsakanin al'umma kuma duk wanda aka zalunce shi a Najeriya ko yake ga an masa ba daidai ba akwai dama da tsari na zuwa ga hukuma da kotuna da alkalai ana hukunci kuma alkalan suna iya bakin kokarin su ganin cewa sun ciro mutumin da aka zalunta daga zaluncin da aka masa zuwa ga samun masa da yanci wanda yake dacacce kuma wannan abu abu ne da ya kamata kowa ya fahimta cewa malaman bauchi sun zuga gwamnati a gaskiya bane mu a idonmu lokacin da muhammad yusuf ya zo ya fara da awarsa, duk jihar bauchi babu masallaci da aka ware masa ya yi awarsa na farko a garin nan illa a masallacin ka sannan mutane da yawa da ba sani ba mun sani masallacin ka shine santan farko da ya fara yaɗa wannan aƙida da gubar kashin tashina a wannan ƙasa ta a dai garin nan namu na bauchi sannan abin da ya faru har gwamnati da jami'an tsaro suka ce suka kai hari na yaran nan shine umarnin da shi Muhammad Yusuf ya bayar cewa sai da kadarorinsu su tattara dukiyarsu su kai Maiduguri ya yi ofin leta na shugaban ƙasa 'yar aduwa ya ayyana yaki wannan abin ya sa mahukunta a nan suka ankara da taruwar da yaran suke yi da abin da suke so su yi aka je aka tsare su aka yi abin da aka yi Allah muna roƙonka wanda suka rasu mutanen kirki a cikinsu Allah ya ji kansu da rahama wanda kuma suka kulla wannan fitinar suka jawo zub da jini na mutane za su je gurin Allah su ɗauki laifin wannan zubar da jini da suka yi na wannan al'umma domin a wuya su Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗora wannan al'amarin don haka muke kira ga mutane su fahimta lokacin da muhammad yusuf ya zo ya dasa aƙidarsa a masallacin malam idris shi ma malam idris ya ba da tasa gudunmawa na ɗiban matasa wanda ya kai su mai dugumi gidan muhammad yusuf kuma yanzu muna faɗa muna ƙara nanatawa a je a ɗauko bidiyon zuwan su mai dugumi da almajiran da ya je da su yanzu su nawa ne suka rage a gidansa duk yawancin sun tafi boko haram wadda wannan alaƙar da ya kulla ita ta jawo suka shiga boko haram don haka muke kira da gargaɗi da jan hankali mai iyaye su sani babu wata gwamnati a duniya da za ta lamunci ta da hankali ko tashin tashina ko fitina ku ja hankalin 'ya'yanku da ƙannanku su fita cikin wannan al'amari da ake ƙoƙarin kulle wani abin da zai haifar da fitina ko tashin hankali domin duk abin da zai kawo zuban jini ko kashe mutane ko tashi tashi na abu ne da yake mai haɗari kuma babu gwamnati da za ta zo ido ta ganshi ana kokarin ta da shi ta yi shiru ya ce idan ana son a taɓa shi ana son a fusata almajiransa ne su ɗauki makami wannan magana ba ta dace a ce shi ya faɗa ba kuma kuskure ne domin yanzu haka akwai wani yaro da ya cati da wata yarinya abinda yaron yake faɗin cewa in ya samu bom zai je rungumi gwamna da shi ya yi kunan bakin wake aka ce in kai haka ne kenan kai ya ce in yi haka ya yi jihadi wannan abu muna gargadin mutane da suke waje su kiyaye kansu da kulla abin da zai kawo fitina a jihar bauchi kuma jami'an tsaro wallahi ba za su bar mutane su zuba ido wa mutane haka kawai su kulla fitina su zuba 'ya'yan jama'a su jefa su a cikin mugun yanayi na faɗa da jami'an tsaro wadda wannan abin ba zai daidai ba kuma ba abu ne da zai karɓi ba kuma ba abu ne da zai daɗi ma al'umma ba abu na gaba idan iyaye kun ƙi jin wannan kuka ci gaba da ƴaƴanku suka ci gaba da mu'amala da wannan mutumi a wannan gabar da yake ƙoƙarin assasa wani abu na fitina ai mun san yana da ƙungiya 'yan danga wanda waɗannan 'yan dangan da yawan suna da makamai a hannunsu kuma da su da shi yake barazantar da mutane da su kuma abubuwan da suka faru wadda mutane bai sani ba to a hankali za mu rika bayani wa jama'a don su gane menene wannan majalisi take koyarwa abin da ka faɗi cewa a je a duba kwamen da na yi magana da na yi kwamen ɗin da ake mu haka ne yara ne da ka koyar da sun fi tsara da zagi da cin mutuncin mutane kuma sun kware sun iya kamar yadda wakilinka ya faɗa a majalisinka cewa na zagi malam zubairu madaki farfesu zubairu madaki har uwarsa na zaba haka ne amma shi wanda ya maganan nan mai yiwuwa kun kuskure lokacin da ka tsara mu a falonka ka ce mu zage shi mu zagi uwarsa shi hala bai sani ba lokacin don ya gudu da yana gudun da hasin shi yasa na zagi malam zubairu na zagi uwarsa saboda umarnin ka ne a matsayin ka na malami wanda kake koyar da addini wanda ka koyar da mu irin waɗannan ɗabi'u shi yasa idan ka bi social media cikin comment din maganar da ne za ka comment din yaran da irin su zagi ne da irin su cin mutunci ne amma babu wani yaro da ka turo shi warware wani magana da cikin maganganun da na faɗa cewa ba haka bane ba to alhamdulillah abinda na faɗa gaskiya ne kun ban maka kazafi ba kun ba musu in kazafi mu kowa saboda na sani Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu a ranar gobe kiyama babban fatan mu na abin da muke son mu samar shine fahimtar juna da zaman lafiya da kauce mu duk wani abin da zai kawo zuban jini a wannan jiha ta mu mai albarka da wannan gwamna yanzu yake tsananin bukatan a zauna lafiya saboda irin ayyukan alkhairi na gina ƙasa da gina al'umma da ya ɗauko a cikin wannan gwamnati tasa musamman a wannan zango. don haka muna tsananin buƙatar zaman lafiya a jihar mu kamar yadda muke tsananin buƙatar zaman lafiya a ƙasar mu muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya a cikin wannan al'umma sai abu na ƙarshe shine abin da ɗaya daga cikin wakilanka ya ko biyu daga cikin wakilan suka faɗi wadda wa'annan sakonnin su mun san ka ne ba na magana a kansu amma muna magana a kan sakonsu ka ne a bakin su saboda mun san ka mun san yadda kake tsarin ka mun san yadda duk hidimomin ka yake babu wani abu da ya mana kuma babu wani abin da zai buya mana cewa malam ibn usaimin ya ce malamai iri uku ne akwai ulama daula akwai ulama milla akwai ulama'ul umma har malam usaimin ya ce ina roƙon Allah ya sanya mu daga cikin ulama milla wato malamai wanda suke na hanya na addinin gaskiya mun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kira ya yi gargaɗi ya ce mu bi shugabanni ko da za a naɗa mana bawa ba habashi wanda kansa akwai sanku ya ce isma wa ku ji ku bi haka annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam kuma na shugabannin nan ba kafirai ba ne yanzu allah ya ce musu da'a mutukar suna sallah mutukar suna sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a yi da'a wa shugabanni a yi biyayya wa shugabanni sannan ne littafin nuniyatul qahtaniya ya faɗa ya ce wata harra birrul walidaini fa innahu wajibun alayka wa ta'atu sultani wannan aqida ce cikin aqidan ahlus sunna biyayya wa iyaye kuma wajibi ne da'a wa shugabanni to ba daidai ba ne a ce duk abin da shugabanni suka yi sai mun hauka bari mun aibanta su mun tozarta su mun ci mutuncin su yanzu kamar yadda mutane suka sani a siyasa na goyi bayan mai girma kaurin doci kuma Allah ba shi nasara na goyi bayan a Atiku Abubakar a matsayin shugaban ƙasa Allah bai ba shi nasara ba amma har yau ba za ka taɓa jin rana da na hannun bari na soki ko na zagi ko na aibanta ko na habaici mu shugaban kasa Tinubu akan sa ba mu fatan mu ne mu shugabanni abinda an koyar da mu musu addu'a kuma wancan tsari da ka ɗora ba kai wannan mu sauka malam wallahi mun fita yanzu ba za ka same mu da cin mutuncin kowa ba kuma za ka same mu da wulakanta kowa ba kuma ba mu yi faɗa da kowa ba ba za mu yi gaba da kowa ba wanda ya zage mu je shi da Allah mun san ranar kiyama za a tashi Allah kuma zai mana hisabi sannan wani dan sako da muka faɗa muke ce don Allah waɗanda ba sa bauchi su kiyaye kansu daga shiga cikin wannan al'amarin to na ji wani dan sakonka da sakuto ya yi magana maganar da ya yi babu ɗaya abu daga cikin abin da na faɗa wanda shi ma ya warware alhamdulillah to amma abin da muke so mu gaya musu irin waɗannan matasa da suke waje waɗanda ba san me yake faruwa ba muna ƙoƙarin an karar da su suna ki to ran da duk wani yaro ya ɗauki bom ya je hau kan wani babba a jihar nan ko akan wasu mutane a jihar nan to ina gaya muku cewa hukumomi wallahi ba za su kyale ku ba domin da hannunku a ciki da zuganku a ciki da ingizawanku a ciki da kokarin tashin tashinanku a ciki don haka don Allah ina mana nasiha da ni kaina da ku duka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron gamuwa da Allah mu sani duk abin da muke Allah zai tsare mu a ranar gobe kiyama kuma zai tambaye mu kuma zai mu hisabi a kai mu ba da gudunmawar mu a matsayin mu na almajirai masu faɗakar da al'umma akan abin da bai taimaka wajen samun zaman lafiya da kuncin hankali a duka kasar mu wannan abin da muke ciki na damuwar da al'umma suke ciki da talauci da abin da za su ci to ba daidai ba ne in zama mu inda mu lallashe su muka ba su haƙuri muka ce su juye su yi haƙuri ba komi na Allah ne kuma komi na wucewa babu wani abin da yake tabbata duk wani masifa ko wahala daga gani an samu muna fatan Allah zai yaye na wannan al'umma ya kuma zaunar da wannan ƙasa lafiya ya kuma kare mu daga dukkan abin da zai kawo hayi na rashin zaman lafiya a wannan ƙasa ko wata fitina Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ina addu'a mu shugabannin mu sarakunanmu da malamanmu da kuma shugabanninmu zaɓaɓɓun gwamnoni da 'yan majalisu na jihohinmu da na tarayyarmu dukan abu muna muku roƙon Allah ya datar da ku akan abin da yake daidai ya ba ku ikon aikata abin da yake daidai don shawo matsalolin da yake shafan wannan ƙasa tamu da Allah ya sa a ku waɗannan matsaloli za su zama sun warwara sun kuma samu daidaituwa a cikin wannan ƙasa Allah ya zama da ku lafiya Allah ya ƙara muku lafiya da ƙarfin gwiwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare ku ya kare kare wannan al'umma ta mu daga duk abin da zai zama mata matsala wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala rasulil karim muhammad bin abdullah salawat